والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن أوام أسكالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na 'yan aljanna inda muke tattauna rayuwar asharatul mubashsharuna bil janna sahabban nan guda goma da aka yi ma alƙawalin aljanna cikin hadisi ɗaya a cikin shiri na farko mun yi magana game da muhimman falalar sahabbai umuman sannan mun yi magana game da wannan hadisin na asharatul mubashshiruna bil Biljanna, ta hanyar riwaya ta hanyar ma'ana a shiri na biyu da na uku mun yi magana game da sayyidina abubakar Allah ya kara mishi yadda a shiri na hudu da na biyar mun yi magana game da sayyidina umar Allah ya kara mishi yadda a shiri na shida da na bakwai mun yi magana game da sayyidina uthman Allah ya kara mishi yadda a shiri na takwas na tara mun yi magana game da saidina ali radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda wannan shine shiri na goma kuma yau zamu yi magana game da Talha bin Ubaidillah ɗaya daga cikin asharatul basharu na biljanna ɗaya daga cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi ya rasu yana ya yadda da su ɗaya daga cikin mutanen nan da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sanya su suka kasance su ne majalisar shura su ne king makers wanda suka taru suka zaɓi Saidina Usman, Allah ya ƙara mishi yadda mun yi magana shi a wancan lokacin muka ce na cikin wa'ancan mutanen kuma mun faɗi rawar da ya taka wajen zaɓen shugaba bayan Saidina Usman, Allah ya ƙara mishi yadda sayyidina Talha bin Ubaidillah yana cikin almuhajiruna mutane da suka hijira daga Makka suka koma Madina watan duk wa'annan ashatul basharun bil janna mutanen Makka ne wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina Talha suna ne Talha bin Ubaidillah bin Uthman Bini Amr Bini Ka'ab bin Sa'id bin Tamim Bini Murra bin Ka'ab bin Lu'ay Bini Ghalib bin Fihir, Bini Malik bin Nabar, bin Kinana al-Qurashi at-Taymi watan shi ma yana haɗuwa da Annabi sallallahu wajen kakan Murra kamar yadda da yawa cikin sahabbai suke haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kakan Murra ba ne kuma yana haɗuwa da Annabi sallallahu a nasabar shi Allah bin Ubaidillah a siffan shi an siffanta shi da cewa mutum ne mai yawan gashi mai kyawun fuska mai yawan gashi mutum ne wanda ba fari fat ba mutum ne da yake yana da saukin yana da baki-baki a jikin shi in ka gan shi kamar da yadda mafi yawan larabawa suke ko mutanen indiya watan ba fari ne fat ba a siffar jikin shi sannan mutum ne mai saurin tafiya mutum ne mai karfi a jikin shi wannan kaɗan daga cikin siffofin jikin shi da malaman tarihi da malaman tarihi suka faɗi Talha bin Ubaidillah ya yi abubuwa da yawa na bajinta da taimakon addinin musulunci da hajjarsa annabi sallallahu alaihi ya kirga shi cikin aljanna kafin nan Talha bin Ubaidillah yana cikin mutanen da suka fara musulunta watan tun farko farko musulunci suka musulunta kamar yadda muka faɗi Talha bin Ubaidillah sun musulunta ne ta hanyar Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara mishi yadda Sayyidina Abubakar mutane da yawa suka musulunta ta hannun shi don shi alheran shi suka yi yawa kuma don shi falalar shi tanninninku akwai hadisi da imam al-baihaqi ya rawaito cikin dalailin nubuwa haka nan wannan kisa ibn kathir ya kawo ta cikin bidaya wan nihaya wadda take magana game da musuluncin talha bin ubaidillah wata shi musuluncin shi abin mamaki ne domin ya jiyo musulunci ne a wani gari daban wanda yake ya jiyo daga mallaman yahudawa suna ba da labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam Imam al-Bayhaqi ya rawaito zuwa ga Dalha bin Ubaidillah yana ba da labari da kai shi yace hadartu suqan bi Basra na halarci wata kasuwa a Basra Basra cikin garin Iraki a lokacin Yahudawa a wurin fa idza rahibun fi sawma'atihi yaqulu sai ga wani malamin Yahudawa a cikin wajen bauta ta sai yana faɗin salu ahla hadha al-mawsim afihim ahadun min ahli al-haram ku tambayi mutanen nan masu cin kasuwa cikin su akwai wanda ya zo daga makka akwai dan makka cikin su qala dalhatu qultu na'am ana sai talha ya ce eh ga ni dan makka nake fa qala hal zahara ahmadu ba'du sai a wannan malamin na yahuda ya ce mai ahmad ya hito ahmad ya fito a can garin ku na makka qultu wa man ahmad sun ce wane ne ahmad qala ibnu abdullahi ibn abdul muttalib ahmad bin abdullahi ibn al muttalib wata an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin at taurani ne da ahmad wa rasulun ya'ti min ba'di ismuhu ahmad don haka su kuma talha a nan makka suna kiran annabi sallallahu da muhammad don haka sai ji ainihin sabon suna ahmad sai ce waye ahmad sai ce ibnu abdullahi ibn abu mutallib hadha shahru ya yakhruju fihi a wannan lokacin ko wannan watan zai fito ga da muka karanta a littafanmu na, yahudawa ah, wa huwa akhirul anbiya'i shine ƙarshen annabawa shine annabi na ƙarshe makhrajuhu min al haram zai fito daga haram daga makka wa muhajiruhu ila nakhlin wa harrin zai tafi zai hijira zuwa ga inda adda dabinai da yawa da wani gari da adda zafi madina kenan fa iyyaka an tusbaka ilaihi to ine ma ka shiri kakka yadda a riga ka in ya fito kakka yadda a riga ka yadda da shi qala dalhatun fa waqa'a fi qalbi ma qala sai dalha yace sai wannan magana ta shiga cikin zuciyata cewa fa ga ina nan basara ana wannan sai ya ce fa sari'an hatta qadimtu makka ni fito da basara da sauri har ni dawo makka fa qultu hal kana min hal kana min hadith sun tambaye mutane akwai sabon labari a gari ne a garin nan kuwa saboda labarin can da juna tambaye mutane akwai sabon labari a gari da ya dawo makka qalu na'am muhammad ibn abdullahi al-amin tanabba'a cewa muhammad bin abdullahi amintaccen nan da muka sani yanzu kan ya hito ya ce annabi ne ya ce ya aiko mai wa tabi'ahu ibnu abi quhafa kuma ibnu abi quhafa abubakar kenan ya yadda da shi shi ma ya bi shi qala fa kharajtu hatta qadimtu ala abi bakr sai talha bin ubaidillah sai ce ni fito har ni je gidan abubakar ni sauyi na hadu da abubakar fa qultu ittabata hadha rajul nace ka bi wannan mutumin kai abubakar qala na'am sai ce na bi shi na yadda da shi fantalaka bihi fa adkhala alaihi fattaba'ahu fa innahu yad'u fattabi'u fa innahu yad'u ila al-haqqi sai ce fantalik ilaihi sai a sai na baka yace ma Allah bin kai ma kai sauyi ka tafi inda shike ka bi shi hakika kira yake zuwa ga gaskiya fa akhbarahu talhatu bima qala rahib sai Allah ya gaya masa na baka ga ku abinda wani mallamin yahudawa ya ce a basara da ni dawo yanzu ka ji ma abinda ya dawo da ni fa kharaja abubakar bi talha sai sai na abubakar ya fita da shi sai na talha fa dakhala bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa aslama talha sai aka shiga da shi a dalha inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta fa akhbaru fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala rahib sai dalha ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda wancan malamin na yahudawa yace fa surra rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika sai aka faranta ma annabi rai annabi ya farin ciki da haka ga kun ga musulunta ce akwai wata karama da Allah ya keɓanta shi da shi kuma wata mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani labari da ke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi cewa a yahudawa sun san shi an faɗe shi cikin an faɗe shi cikin su an faɗi siffofin shi kuma ga ya ya jiyo labarin daga daga daga wani gari daga garin basra inda wa'annan malaman Talha bin Ubaidillah ya musulunta kyautata musulunci ne kamar yadda muka faɗi na cikin na farko ga musulunta amma kuma wannan bai wa mutanen Makka daɗi ba da ƴan uwan shi sun azabtar da shi sun bashi wahala akwai wani mutum da ake cewa Ibn al-Adawiyya shi ya taba dalha bin wahala ya daure shi ya bashi wahala saboda ya musulunta sannan mahaifiyar dalha ita ma bata ji daɗin musulunta ta ba ta yi ta kuka ta yi ta neman ya dawo amma da ikon Allah da iyawa Allah da dalha ya dage akan musulunci da fahimtar da mahaifiyar shi sai ga mahaifiyar shi ita ma ta zo daga baya ita ma daga baya ta musulunta ana nan zaune a makka ana musulunci da wahala dalha bin ubaidillah yana shan wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi baka addu'a ga ibn al-adawiyya saboda da yake wahalar da sayyidina Talha bin amma sayyidina Talha bin ya dage wannan ɗaya daga cikin darasin da mu ɗauka cikin rayuwar shi shine dagewa ko da an an dame ka ko da an zage ka mun ji sayyidina Umar lokacin da muka cewa musulunta shi ba wanda ya dame shi domin sai umar wanda ake tsoro ne mai karfi ne mai jarunta ne wadda ta fi jarunta sauran mutane su ma wa'annan sauran suna da jarunta jaruntarsu shine dagewa komi wahala komi azabtar da ni da ake ina tabbata abu gaskiya ne sai na bi jigaye da mahaifiyar shi da masu bashi mahaifiyar shi ta zo daga baya ta musulunta masu bashi wahala sun yi sun yi sun gaji kuma ya tabbata akan musulunci har yau yana cikin mutum goma na farko masu falla a musulunci cikin asharatul basharuna bil biljanna. lokacin da hijira ta yi dalha bin ubaidillah ya yi hijira ya zo ya koma madina cikin falar dalha bin ubaidillah akwai yadda da falalar wani watan babu hasada yau cikin mutane na kwarai na kirki wanda za a tambaye ka game da wani wanda yake tare da shi kuke ka faɗi abin kwarai wato wanda yake kuna da matsayi ɗaya kowa zai so ya wuce matsayi ne a hadisi ya tabbata cikin musnad na imamul hakim kuma ya ce sahihi ne ala sharɗi shekhaini haka imamu zahabi ya ce sahihun ala sharɗi muslim cewa talha bin ubaidillah yana zamne fada khala alaihi rajulun faqala sai wani mutum ya shigo inda shi sai yace mai ya ba muhammad ma nadari hadal yamani a'lamu bi rasulillahi sallallahu am amtum yace ban sani wannan dan yaman yana nufin abu huraira shin shi ya fi sanin manzon Allah ko kuka fi sanin manzon Allah kullum sai ka ji Abu Hurairah yana ta faɗin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala Talha sai Talha yace wallahi ma yashukku annahu sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma mutum ɗaya baya shakka cewa Abu huraira ya ji hadisai ga Annabi da mu ba mu ji ba watan da wani ya kama mai Abu huraira ya fi yawan rawaito hadisai bisa ga Talha bin Ubaidillah sai ya ce eh haka yake kullum sai ya ce annabi ya faɗi sai ya ce a'a wallahi babu mai shakka cewa ya fi mu ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna kunna qauman agniya yace mun kasance mu masu wadata ne muna da kasuwa lana buyutun wa ahlun muna da gidaje muna da iyalai kunna na'ati nabiy na'ati nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam tarafayn nahari thumma narji mun kasance muna zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam safi da yamma sannan sai mu koma inda iyalanmu mu koma kasuwa da rana wa kana abu hurairata miskinan lama da lahu shi kuma abu hurairata miskini ne baya da dukiya wala ahla wala walada baya da iyalai baya da baya da yara kanat duhu ma ayyadin nabi sallallahu alaihi wasallam hannun shi tare da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa kana yaduru ma'ahu haifu dara yana juya da annabi duk inda annabi ya juya ya annabi ya tafi ya bi shi annabi yana nan yana nan wala yashukku ahadun annahu qad alima ma lam na alam wa sami'a ma lam nasma' ɗaya cikin mutane ba zai shakka ba abu hurera ya ji abin da bamu ji ba daga annabi sallallahu kuma ya san abin da bamu sani ba ah, walam yattahimhu ahadun minna annahu yaqulu ala rasulillahi sallallahu ma lam yaqul ɗaya daga cikin musa habbai ba mu tuhuma abu hurera cewa yana faɗi ga annabi sallallahu abin da annabi bai faɗi ba wata waya ka falala da girmamawa cewa ya yarda da cewa sayyidina Abu Hurairah ya fi shi hadisai saboda wasu dalilai na cewa sayyidina Abu Hurairah shi a tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin mutum ba ba karamin mai halin kwarai ba ake kawo suka tsara ne gare shi bai karba ya ce ai haka yake ai gani yake kamar a'a sai ce gaskiya ne ya fi mu ka ji dalili shi kaza kaza ne mu kaza kaza muke wani ya ɗaya daga cikin halayen da ya kamata mu koya daga Dalha bin Ubaidillah cikin manyan halayen mun kirga kyautan shi da yake yana da kyauta yana da sadaka fi sabilillah ya taba sayin wata gona cikin lakabi ne yana ce mai dalhatul fayyid ya taba sayin wasu ruwa yayi sadaka da su yau mutane na buƙatar ruwa suna buƙatar boreholes rijiyoyi famfuna akwai mutane da suke da kuɗi ba sai gwamnati ta yi ba za ga wani unguwa wani mai kuɗi ɗaya zai dinga ba su ruwa annabi sansa ya ce abdalus sadaqati sadaqatul ma mafi girman sadaka sadakar ruwa sayidina talha bin ubaidillah yana cikin abin da yayi a rayuwa ta kare annabi sansa da kare mutunci ne yau duk ji wani zindiki yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana fifita wani shehi akan annabi wani yana kaza kaza mutum da ke fitowa ya jarunta ya kare yayi kamar Talha bin Ubaidillah da ya samu aljanna ta cikin haka Talha bin Ubaidillah ya samu aljanna dole mu kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi mu nuna muna son shi mu yi mai biyayya ɗaya daga cikin halayen Talha bin Ubaidillah akwai tawazu da kankantar da kai da muka faɗi cikin abin da muka koya cikin abin da muka koya ga Talha bin Ubaidillah akwai yadda da falalar wani watan babu hasada in wani ya fi na yadda wani ya fi ni Allah ya haɗa mu da Talha bin Ubaidillah da sauran sahabbai cikin aljanna sai mu haɗu shi na gaba inda za mu yi magana ga wani sahabi da ake cewa Zubair bin Al-Awwam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh